ó tẹ̀ sọ pé yìí tó jọba wọn jẹun. ba wani dabale nawa nawa ake sai da dabale su tura shi kasuwa ido shi yanzu dabale kasaniya gaisuwa ne za ka yi na yorubawa doya da manja ina zuwa gwiwata gwiwata dan Allah dan annabi ku ku ba shi yarinyar nan ba za mu baka ba wallahi shekara ta 40 da uban sa kuma ya rukun tsini nuna wa juna ya tsa mambo mambo ba kafin mu take gurbana gaban ku ko ce ku mm. ga masa ba ba za mu ba ku ba makuniyar soyayya doya da manja eh, solfi solfi za ni a solfi za yi eh, to bismillah kai dariya mana balarabe ka ne bambancin ra'ayi da kici a tsakanin al'adu a cikin ƙayataccen fim ɗin na irinsa na farko Doya da manja shirin kamfanin MJ Video Palace. Kwakan rai ba lọ ni suru. Akwai wata yarinya kikawa ta maka lemu. Uban ta ba ni ko da wani babba ne Captain Douglas. Doya da manja akwai lakatar hanci a tsakanin mabambantan al'adu. Ni gaba ɗaya harkar Bahaushe ba na so kawai. Kai sai biyar biyar. Ni sai biyar biyar ba ruwa na da wata Bahaushe. To ashe ba ruwan garin nake. Wa. Ga ta gwata ka. Harkar magana kwaila ko ba kwaila wace. àmọ́ ba báwo ṣe ko. dóyà àjẹmọ́njà. ẹ máa rí nǹkan tẹ máa ma máa ṣẹlẹ̀. láìsẹ̀ pé gi ló jókòó sí yarin. san ga yadda za a yi rigimar nan na san dai ba za ku ɗaura ma kanku a wani ba. sirri ne na farko da yarubawa ne gaskiya suke yin wasan fim a tare da 'yan wansu hausawa. gẹ́gẹ́ bó ṣe wà lọ́dọ̀ ẹbí àwọn ìyá ìyàwó àti ẹbí àwọn ọkọ máa fẹsẹ̀ rájọ́ manja. Tun da mu baki na unguwa ki dan shiga mota ki kawo muna. Ki kila so Ọlọ́run ni ce. Eh! Doya da manja. Doya da manja. Babana. Nazir Adam Salihi ya tsara labarin doya da manja. Ya rabi. An ce an baka sin asima ta ki ah! No. dan sandan Najeriya yanzu ba. Wanda ya shirya Umar Mai Jalingo doya da manja. Mun bayi ne kilo yi. Da ke ba ka zaka duba nan. Na sha ja masa kunni. Kar ya aure yau. Tarbiya ba. Doya da manja. Pas pas. daga ina. wanda da kai ke zamu ci gidan mai martaba sarkin. To to. Mu je ah, wannan akwatin ba. Ah, wallahi ranka dai ba komai a ciki. Me yake faruwa ne? Akwatin dai akwai matsala. Eh, ma dai kuma me akwai dubu talatin a gurina za mu iya daidaita. Doya da manja halin iya e ɗorayi kuma ya ba da umarni. Salamu alaikum wa rahmatullahi, ai salamu alaikum wa rahmatullahi. Rabana, la sigi kulubana, la sigi kulubana lati sigi kulubano bada isadetano wa hablanam la duka ramotanaka anta luwa